يقول الإمام أجهد أني وأبي أجهد أشيه أجهد أشيه دولي من المدى دولي من المدى وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا هذا هو الجيم مدنة كنا ترانا كم فكنا لأيك كذا كذا كذا كذا كنا إذا كان جيتا جيتا بدان جي جنابه بدان جي أتاوك أنك تلت أكل من كنا كان الله يهانا مؤنن in ma a je to ba nan ya za su ji masu mutunci da daraja ko malamai ko wasu gabanni ko wasu horon mutane sai dai ga harabo in zuriya ko sun nan irin yan daga da yan kaya a ce su zo su zo da Allah su yawa ne wallahi zai mu iya da ko in ko ko ne ko ko ko ya a kan ka ko ya na haka ya kamata malamai su wato yi masa a fili kuskure ne idan suka masa a fili ma'ana a gansu a wajen wata sun halatta aikin ka kuma sun yi ba karna yayi ba amma idan an yi maka sallah malam wani zai kai ki sallah wani wani ba mutu ba mutu to babu inda za a yi irin wannan aiki ya cigaba da yaduwa duk yi zai bakin ba ka ji wani a zai maka sallah a rasa wanda zai maka sai wani ya aka aiko sai ake kaza da sallah ya aka ya annabi ya mutu suka ko to wannan sai gyara mutane da ba shi ake bin mutum ya mutu wanda Allah ta zo da kana sallah sai sallu ala ta zo da kana sallah ne da ne ba shi ake bin sai mutu da Allah ya masa sallah wannan a farkon mutunci haka yake kaza idan mutum yana so ba shi ya mutu da Allah ba zai masa sallah sai daga baya to ballan kana wanda yake kansa Allah ba zai masa sallah bai hana mutane su masa da daidai ko amma musu horan mutane da za a gansu a koyi da su malamai salatuna masu mulki su kuma su je su masa wannan babban hanyar wa'azi ce kaucewa dan adam wannan fuskar yana da tasiri ina gaba da ko da a gida za ka je gida kai malam ka tashi cikin dare ka hana idan ka barci ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji bayan nan naka duk da laifin da yi ka karɓe su zuwa gare ka ka yafe maka ya halatta ka maka cikin dare da wanda ya san dai ibadar amma kai masa a fili kana ba da koyarwa ne cewa shi mutum kirki ne ko kuma alal akalla abin da yayi bai yi abin da ya kamata a yi fushi da shi bayan da aure da ake da hadar misali an san hadar misali da halartar da mutum da suke hadar misali an san hadar misali shi yasa mutane za su jin tsoron yin don ya riga ya san cewa idan yi kuɗi yi kuɗi yi kuɗi to malaman ma zai iya tsaya idan za a yi ɗaura aure a gidansa dukkan malamin da zai akwai malamin da makwabcin su yi gaishe shi zai ga ƙasa za ka bayar ko kai ne alwalin da zai zo ba amma idan aka ce ga alhaji wani a wani gari zai iya tafiya ba wani a wani zai iya kuma ya wuce ga zama shi ne zai bayar sai ka hararan juna suna musayan harara shi da yan uwansa malamai shi ne bayar da yanzu kuɗin wani ne kuɗin kafiya ne ko kuɗin sauran aure ko kuɗin malamai ko wani abu makamancin haka wannan duk wato ainihin abin da bani isra'ila ya suke asala a ya kamata mu tsaya gaskiya tsakani da Allah da wani sanata duk wanda ya cancanta a karrama shi a karrama shi da yin abin Allah da manzansa duk wanda bai cancanta ba a kyale shi ko mun wadata ka ko mai abin da zai ba abin ba a tsawon da zai iya maka kyauta a nan kasar da zai yanke maka talauci babu domin idan ya ba ka da yawa to ya daina ganin take shi ko za ka yi daina ganin ta da haka sai ba ka san ka san sai ka ci ne ya ka dinga sai guda wa kai ta dan ku ta yi ko ne ka labarin ne yayin da ya ce ka ka san ka kuma da haka a ta kalilan wa aka da haka suka ba ba yanda za a yi ba ta biya wai ka duka rabu da talauci a to ya zo maka dadan da shi rabu da talauci ko yake har abada sai talauci shi kuma har abada sai mai kuɗi daga shi kansa shi ne mai wadata daga shi kansa mutum da ba zai yi kira talauci da shi da talauci da karkashin ubangiji ta ala ko kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labu kama kanu yaf'alun tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru za ka da yawa daga cikin su bani isra'ilawa yatawallawna alladhina kafaru suna nuna kauna ga kafirai ma'ana sun san annabi shi zo da gaskiya amma sun su goyi bayan karai shawa akan annabi da bi kama kaddamat lahum anfusuhum sir da irin abin da hannayen su suka gabatar musu ko kawunan su suka gabatar na munanan aiki an kasika Allah alaihi sai da suka gawo Allah ya fushi akan su wa kula azabuhu khalidun kuma su suna cikin azaba kuma za su zama a matsayin da wani mu a cikin azaba Allah ya tsare. Lau kanu yu'minu billah inda sun kasance suna imani da Allah imani na gari wan nabi kuma inda sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila ilayhi da abin da aka saukar akan sana alqur'ani mattafaduhum awliya da bu su ika fara a matsayin adaban kauna ba dan duk wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba zai so kafare ba in ko har yana son kafare to baya son Allah baya son manzon Allah dan soyayyar nan da biyu ba ta haduwa a wuri guda wato ka san Allah da manzansa kuma ka so wanda yake kin Allah yake kin manzansa ba zai yi ba walakin da kafiran mutum ka fito sai dai da yawan ka kai sallah لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم

tajidanna ashaddan ma fi adawatan za ka samu cewa mafiya tsananin mutane wajen gaba lillazina amanu da wanda kuka yi imani al-yahud sune yahudawa su suka bi dukkan wani mutum a kan kasa gaba da musulmai gaba da musulmai an fahimta ko wallazina asrafu daga nan sai waɗanda suka musulkai masu yin shirka masu bin addinin gargajiya da magudanci su suke bin yahudu wajen tsananin adaya da gaba da musulmai wala tajidanna aktharahum mawadda amma za ka samu mafiya kusancin mutane mawaddatan wajen nuna kauna lil ladina amanu game da mummunai alladina qalu inna nasara waɗanda suka ce mu nasara ne sun dan ji dama dama idan an kasanta da yahudi ko idan an kasanta da mai bin addinin gargajiya na magudanci sun dan ji nuna kauna dangane da mummunai ko ya faru ne nasara ko su furta cikin kafin istifai wato akwai malamai